Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin was salatu was salam ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd To zamu da goma sha tara. a cikin karatun mu na Alfiyatul Hadith ta Imam Suyuti da sharhin ta Nuzhatun Manhaj Manhaj Zawin Nazar muna cikin التصباب المصحف والمحرف زام تاش بيتي ندري شي دا 20 دا تراكو ورابع نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد ويقول المصنف رحمه الله ورابع مثل حديث اشتجرا صححه بالميم بعض الكبراء وخامس وخامس مثل حديث العنزة ظن القبيل عالم من عنزة نعم yace wa rabi'un wa rabi'un misalin wato at-tashifi a lafazi misali na hudu mithlu hadith kamar hadisin ihtajara ihtajara annabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid hadisin zaid ibn thabit cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kange ma kansa wani kamar daki a cikin masallaci lokacin da yake itikafi sahafahu bil mimi ba'd al kubara wani daga cikin manyan malaman hadisi sai tashifi ya mayar da radin ta koma mim yace ihtajama fil masjid annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaho a cikin masallaci <laughs> wa khamisun daga cikin tafifi wanda yake zuwa shi kuma a ma'ana mithlu hadisi al'anaza kamar hadisin al'anaza cewa annab sallallahu alaihi wasallam salla ila al'anaza annab sallallahu alaihi wasallam yayi salla ya zuwa ga wato gajeren mashi da ya kafa a matsayin sutura Zannal al-qabila alimun min anaza wani malami sai ya ɗauka kan cewa wannan ƙabila ce min anaza ƙabilar anaza wa ƙabila ce daga ƙabilun banu ne. wani sai ya fahimce shi a haka mm, wani daga cikin manyan malaman hadisi na'am alimun shi wannan malamin min anaza shi kansa daga ƙabilar anaza ne wa rabi'un can sama a tawon nusar a'a daga warabi'un ورابع دغشي ورابع اي التثيف في اللفظ نهدو yin wato tashifi a cikin lafazi shine shine yani rabi'ul aqsam at-tashif fi al-lafzi ayi tashifi a cikin lafazi to misalin sa hadisin zaid حديث زيد Allah ya yarda da shi أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم احتجر في المسجد شو النبي صلى الله عليه وسلم يا يا ya rike hujra a cikin masallaci wato kangi ya kange ma kansa kamar daki a cikin masallaci wakar sahafahu bil mimi balalar ra'i ba'ul kubara to wani daga cikin manyan malamai ya yi kuskure ya mayar da shi bilmimi badalar ra'i ya mayar da shi da minjaye maimakon ra shi ne abdullahi ibn lahi'a al-misri kaga ai babban malami ne inda babban malami ne duk da yake koyaushe aka faɗi ibn lahi'a alama ce ta za'ifi amma babban malami ne kafin littafansa su kone tunda ba malik yana cewa mata hu ya al hajji yaushe kaje yana cewa zai zo hajji dan shi kansa yana so ya haɗu da shi <laughs> to haka malamin da malik zai so ya haɗu da shi malami ne na'am shi yasa ya ce masa ba'dul kubara wani daga cikin manyan malamai mhm. sai ya ce jama ya yi kaho maimi wato da minjaye fil masjid a cikin masallaci taro na malamai ya ce ai wannan rani ne jara ya riki wato wani kangi a cikin masallaci bi khussin eh wato bi shine irin a wannan abinda larabawan bararo suke yin shinge da suke yin irin rumfarsu da shi yayi haka da me tsawon tsawon tsauran ba Tafi bukka to shine alkhus eh, to irin ta dai wanda ake yin bukka da shi haka tsauri ake ce masa to a izhir ba izhir ba izhir ai shi ciyawa ce hmm. Hmm. da tsauri? mu amma mu mu ingirici na ji suna ce masa eh shine ai izhir din

bi khussin da zana au hasirin ko tabarma wato eh, ɗaki shinge yusalli fiha da yake sallah a cikinta ibn lahi'a sai ya kuskure wajen wannan lafazin domin ka gani ya ɗauki ya ruwaito ne daga littafin musa bin eh, uquba ba tare da ya ji ba imam muslim ya faɗe shi a cikin tamiz kun ga shi yasa din ake cewa a riwaya min alkitab din take da mushkila eh, saboda da a lokacin littattafan ba nukta ba wasali ba ɗugo ballantana wasali saboda haka cikin kus idan mutum ya yi itimadi akan abin da aka rubuta akan littafi ba tare da sama'i saura ji ba daga lafazin malami to hatta inda ma ba a tsammanin kuskure sai ya kuskura tunda yanzu kaga kamar ihtajara da ihtajama ai ba su kama ba amma kaga shi sai ya dauke shi akan wannan hmm. na'am na'am a'a ba za ta zamanto wijada ba za ta iya zamantowa alkitaba ne ba mun yi anwa'ul tahammul akwai kitaba ba wa zakar dara kudni al’imamu dara kudni ya ambata a cikin hadisin jabir ya ce al’akhalihi an wato harbi ubai ranar yakin ahzab ala akhalihi a Eh, eh, ta ina ce take ta a zira'i take shi ne nima dai na jijiyar rayuwa jijiyar rayuwa fa abin nan ce alwarid kenan fa ko hablul warid ta wuya shi ta ce akhal a na'am me ya ce fi wasu zira a tsakiyar dantse wal akhal irqun fil yadi yufsadu wala yuqaru wala yuqalu irqun al akhal mm, shine ake masa shiban jiri shiban jini wanda ake yankewa wanda ake tsagawa don jini ya fita na'am an harbi ubayyu ranar yakin ahzab ala akhalihi akan wannan jijiyar hannun tasa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masa wato lalas ya masa sakiya to gundar muhammad ibn ja'far ya ce a cikin riwayar hadisin abi bil idafa ay rumiya abi yawm al ahzab wa inma huwa bi ubayyun ubayyu ne bi tasghir da tasbih shine ubay ibn ka'ab wa amma abu jabir shi ko abu jabir baban jabir wato abdullahi ibn haram to shida an yayi shahada qabla zalika gabanin yakin ahzab bi uhud a wajen yakin uhud hmm. to kaga ba zai yi ce rumiya abi yawmal ahzab ba yawmal ahzab din baya na to abin da ya kawo wannan tafsif ne to ni shi ma tafsif ne fil lafzi amma haka inda ake rubuta ubai haka ake rubuta abi na'am na biyar shi ne wato yin tafifi a cikin ma'ana مثل حديث أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صلى إلى العنزة كما حديث شوى النبي صلى الله عليه وسلم يا يا ماشي أقبنسا وهي alharba alharba ita ce alharba wato ausigir ausigir haka suke ce masa eh maguzawa ne sunan maguzawa ne wanda shi ma ina jin sun dauko shi daga kasan shi ne karatun tsoron wani lokaci sai ga sun dauko wata kalmar ma daga hausar wani waje ko daga ma wani yare ajin wannan auzunanci ne ausigir eh mhm. da ake kafa ta a gabansa sai ya salla yana kallanta eh, sai wato wani daga cikin malamai ya ɗauka kan cewa abinda ake nufi alƙabil ai ƙabila ai wannan ƙabilar mashhuriya a cikin larabawa ƙabilar tur'anaza to fa'ilin zanna wanda ya wannan zaton malami ne babba shi ne abu musa muhammad ibn al-musanna al'anazi eh, wanda ake masa lakabi da azamin yana daga cikin rijalul shekai ne ɗaya daga cikin malaman a'immatu sita qala yawman li ashabihi

yana nufin wannan hadisin yana mai wato wahami daga gare shi cewa ya yi sallah ya zuwa ga kabilarsa alhali ku abinda ya ma'anar al'anaza a cikin hadisin shine abinda muka ambata su kuma ta za yi sallah ya zuwa ga kabila eh, eh? ai da sai a kawo lam sai dai da yake huruful jar ba ai na'am wani taro na malaman hadisi ya ce wato wanda ya fi ƙayatarwa kuma ya fi ban mamaki daga cikin wannan tafifi ne abinda alhakim abu abdullah abdullahi saburi daga wani wato bakawi cewa annabu sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah yana kallon akuya sahafaha sai ya yi mata tafifi da anza maimakon anaza tun da anza akuya kenan <laughs> Bi sukunin nun da yi manun sukun sannan ya ruwaito hadisin da ma'ana a bisa wahaminsa <laughs> sai ya kuskure min haini ta fuska da biyu ta fuskar cewar ya yi tasifin nun almafsuha ya mai da ita a sakina sannan kuma ta fuska ta biyu ya fassara anza da abin da yake tsammanin ita ce <laughs> ita ce asha na'am yana daga cikin tafsifi wani daga sashen malam sashen wato masu riwayar hadisi ya ji hadisin da yake hana wato yin halka ranar juma'a kafin sallah sai ya ce ban taɓa yin askin gashi na ba kafin sallah wato cin shekara arba'in abin da ya fahimta daga wannan shine halikar ra'as aske gashi abin da ake nufi halakan wato mutane su halka halka wato su kewaye suna yin majalisi eh halakatul zikir wal ilm da komai ranar juma'a ba na yan kablar sala aka ce ai su su wancan masu zikirin juma'a ai ba kablar sala suke ba na'am eh mm anan ma ne <laughs> to ai wannan amma babu bukatar wannan in aka hana ai dama aslan shi a tahalit din ai halal ne kawai hanin ne aka keɓantar da shi da wannan lokacin saboda ka ba wannan lokacin ba yarjiu ilal asul asl hmm, asali din shine kan cewa ya halatta eh bari mu ga a cikin aunul ma'bud me yace a hadisi yana cikin abu daud tahalluq yawm al-jum'ati qabla as-salah at-tahalluq حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه وأن تنشد فيه ضالة وأن ينشد فيه شعر ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة a cikin ibn huzaima ya zo da wa an tahalluq lil hadisi yawm al jum'a qabla as sala ya'ni fil masjid bari mu ga abinda mai aunul ma'bud yace عون المعبود وحاشية ابن القيم يعني ده ما رأينا كنا كما مجن الشيخ الأثيمين ما يأيونا مجن قال الخطابي ونهى عن التحلق الحلقة والاجتماع للعلم والمذاكرة قال الخطابي إنما كره الاجتماع قبل الصلاة للعلم والمذاكرة وأمر أن يشتغل بالصلاة وينصت للخطبة والذكر فإذا فرغ منها كان الاجتماع والتحلق بعد ذلك فأبن لك جبتا متعننك وقال الطحاوي النهي عن التحلق في المسجد قبل الصلاة إذا عم المسجد وغلبه فهو مكروه وغير ذلك لا بأس به وقال العراقي وحمله أصحابنا والجمهور على بابه لأنه ربما قطع الصفوف مع كونهم مأمورين يوم الجمعة بالتكبير والتراصي والتراصي في صفوف آه، الأول فالأول قاله السيوطي أها آه، سيكما فتح صاحب فتح الودود ما يجي أي نعم أبو داود أما الحلق فقيل المكروه قبل الصلاة الاجتماع للعلم والمذاكرة آه، ليش ليشتغل بالصلاة وينصت للخطبة والذكر فإذا فرغ منها كان الاجتماع والتحلق بعد ذلك وقيل النهي عن التحلق آه، إذ المسجد آه، وأنا أقول التفسير إذا كان إذ المسجد وغلبه فهو مكروه وقيل نهي عنه لانه يقطع الصفوف وهم امرون بتراسي الصفوف abin da yake cikin aunul ma'bud din kenan Sheikh Al-Uthaymeen yana da magana akan wannan a cikin al-Sharh al-Mumti' din sa na mu karasa an ramma. Ibn Ibn Salah yace وكثير من التفهيم المقول عن الأكابر الجلة da yawa daga cikin tafhifi wanda aka ruwaito shi daga manya-manyan malamai maɗaukaka lahu fihi a'zar suna da uzurce-uzurce lam yanqulha naqiluhu wanda wanda suka ruwaito wannan tafhifin ba su ruwaito shi ba qala imam ahmad Imamu ahmad yace wa man wanda yake zai kubuta daga kuskure da da tasifi wato da karkacewar da yin kuskure a wajen lafazin riwaya Allah ne mafi sani ya ara ariya na tsiraici sai <laughs> ka gaba ce wanda zai na'am an wal walmansu na'am an wal walmansu wato hadisi wanda yake shafe hukunci da wanda aka shafe hukuncinsa raf'un رفع bayanun بيان والصواب في الحد رفع حكم Ya ce yace annasku shi shafewar hukunci raf'un ɗaukewar hukuncin ne au bayanun ko bayani na tikewar wancan hukuncin wasawabu abinda yake shine daidai fil haddi a wajen ta'arifin menene nasku raf'u hukumi shar'i hukmi shar'in bi khitab daukewar hukunci na shari'a bi khitab da wato abin da nassi na shari'a din zance da yazo daga shari'a na'am karanta sharhin الناسخ والمنسوخ الناسخ والمنسوخ الناسخ والمنسوخ اي wannan shine mabhasin الناسخ والمنسوخ mai sha'abin wato wannan shine mabhasin sa huwa an-naw'u ath-thamin wal-40 shine nau'i na 48 النسخ لغة الإزالة النسخ لغة الإزالة abin da ake ce ma a luga izala kawar kaucewa wato kawar da abu wan naqlu da cire wato da daukewa kamar ka ce nasakhati shamsu zilla rana ta shafe wato inuwa ta tafiyar da inuwa ta kawar da inuwa kuma ka ce wa nasaktul kitab na kofi littafi wato na yi nakalin abin da ke cikin wannan littafin mm. saboda sai aka ce wato abu ne akwai ishiraki tsakanin tsakanin wato al'izala wan naql mm. suka ce a'a nashu haqiqatun fil izala haqiqa ne wajen kawar da hukunci waɗansu kuma suka ce a'a haƙiƙa ne a cikin na biyu a cikin naƙin istilahan a istilahin malamai kuwa ɗaukewar hukunci wato saboda ratayuwar alkhitab wato zancen Allah at-tanjizi wanda yake wanda yake na wannan lokacin alhadith wanda yake fararre wanda yake kuma ake samun fa'idarsa wanda ake samun fa'idar a mayar da shi na har abada na wannan yana daga cikin sakin lafazi a kan ma'ana a bisa ma'anar cewar abinda yake kawar da hukuncin farkon shine annasir wato kamar shi a alhibab din shine yake kawar da hukuncin tunda in aka ce Allah ne to shi Allah madaukakin sarki baya zamantowa ba duk wani abu nasa baya zamantowa hadisi na'am domin wato da ba don zuwan wannan khitabin ba da wancan hukuncin wanda aka shafe da ya ci gaba ya shuɗe dan haka abinda ake nufi da arrafu daukewar hukunci wato gushewar ratayuwar abinda ake zanto abinda ake zatansa a fuskar yanke ba wai ainihin a ta'alluki na waƙi'i ba domin wannan baya kawowa wato abinda ya riga ya ta'alluki da abinda yake ya riga ya rataya wato da maganar Allah ai ba a ɗauke shi sai dai abinda ake zaton ya rataya din wato an yi zaton kan cewar maganar tara ta da bayyana wannan hukuncin ne shi ake daukewa wannan shi ne maganar alƙabi abi albaƙillani da waɗanda suka bi shi ko kuma bayani ne ga tikewar wato fagen hukunci a muddar hukunci cewa hukuncin yana da iyaka to shi al-nasku shine yake bayanin cewar tikewar wannan a hukuncin ya zo ai ma'ana wato yin bauta da wannan hukuncin da ma'ana cewa wato ya ƙari sannan bayan wannan wani hukuncin ya zo bayansa domin shi hukuncin wancan abin tikewa ne da iyaka gaya wadda take sananna to kaga shi annasif mai bayani ne ga wannan gayar wannan shi ne ƙaunin abu ishaq al-isra'ini mhm. da waɗanda suka bi shi Abin da yake sahihi shi ne na farkon kamar yadda faɗinsa yake ishara gare shi ya ce wasawab abinda yake daidai fil haddi a cikin ta'arifin ai ma'ana a cikin ta'arifin nasku domin wannan ya hada wato a shafe hukunci kafin a samu damar yin aiki da shi to domin wannan ya halatta ala kaga inda bayani ne kuwa na intiha'il hukum to kaga babu tunda ma ba a samu ma yin aiki da hukuncin ba aka shafe shi bayan kuma ana yi na'am sabanin na biyun wanda yake bayani to shi wannan la yashmaluhu baya hada shi wato baya game shi domin bayanin wato mudda bihi lam ya ta'allaq shine bayani akan cewa ai sanarwar shine sanarwa bi annal khitab cewa hukunci cewa nassin da yazo da hukuncin lam ya ta'allaq bi rataya ba idan ya zamanto ake nasu qabla tamakkun shi kuwa alfi'il aikin da aka yi kafin ai tamakkuni ai aikin to ya riga alkhitab umarnin da aka yi akan a shi ya rataye da shi jazman a yanke kamar idan aka ce maka kai azumi ranar alhamis sun maƙablahu eh, eh, nusiha mm, sannan kafin ranar alhamis din sai aka shafe hukuncin la ya الإعلام من حيث تعلقه بالفعل بخطاب akwai na ganin bari mu karanta wannan nusar na'am kama idza qila wannan anan ne kawai ya kawo bai kawo wannan misalin ba a nan wajen shi ya kawo misalin innakum mulaqul adu gadan wal akwa", aqwa lakum fa aftiru idan aka ce kai azumi ranar alhamis sannan kafin ranar alhamis din sai aka shafe wannan umarni to la ya ta'atta al'ilam huna sanarwa da kan cewar wato muddar hukuncin ta riga ta ƙare kaga nan wajen ba zai zo ba tunda aslan ma ba ma alhamis din ma ba ta zo ba ballantana a aikin ballantana a ce har hukuncin ya zo ƙarshe na'am uh, annahu wannan fil haddi din yana da alaka da wasawabu fil haddi annahu eh, a samu fasila bayan layata attal ilamu huna sai a yi fasila mhm. cewa shi annasku as-sawab abinda yake daidai shine rab'u hukumi shar'in daukewar hukunci na shari'a bil fi'l ta fuskar wato ratayuwarsa da aiwatarwa da aikatawa to kuma wannan ɗaukewar ya zamanto bi khitabin da zance ne da nafsi wato ba da ba wai da ko a a ko ijma'i ko makamancin wannan ba dole ne ya zamanto bi khitab don haka da aka ce bi shar'i Eh, ɗaukewar al'ibahatul asliya tunda al'ibahatul asliya bata tabbata ba da shari'a mm. saboda haka hukuncin da ya zamanto fararre da ya ɗauke al'ibahatul asliya kamar hukuncin da ya zo na kan cewar kada a sha giya eh, to kaga ya ɗauke al'ibahal asliya ta farko ta shan giya to nan ba mm. bane mm. ai abin da aka ɗauka min al'aqli daga hankali wa bi khitabin da kuma cewa arrafu ɗaukewar hukunci arrafu bil mauti wal jununi wal ghafla ɗaukewar hukunci da mutuwa da kuma gushewar hankali da kuma gafala shi wannan ba a ce masa nasko hmm? ga ai rufi alƙalamu an salasin ko da aka ɗauke a ai al-taklif akan mutane uku wannan ɗauke taklifin ba nasu bane. ne eh, ba nasu ba ne ah, wannan ah, kawai wato a ah, rashin ratayuwar hukuncin ne da shi wanda yake da waɗannan a azar eh na'am kaga shi yasa yace wa falburadu bi raf'il hukmi qat'u ta'alluqihi an ula'ikal mukallafina hmm. وبطلب حكم منه متأخر عن رفع الحكم بموت المكلف أو زوال تكليفه بجنون ونحوه نعم ولا يرد عليه النسخ بالفعل تو yin nasakh da ai a aikace baya baya iradi a kansa baya cewa to ai ta'arifin sa bai shigar da shi ba domin shi fi'ili akan kansa layunsa ba a shafe shi abinda da yake nuni a kansa shine shafewa wajen take magabaciya ala anna ba'dahum dhakara anna an-nafkh al-ma'ruf bil khitab huwa bi ma'na an-nasikh tare da cewa waɗansu daga cikin malamai sun ce shi kansa wannan tarifin na an-nasikh al-mu'arraf da aka sanar da shi da aka yi tarifinsa da cewa al-khitab shi ai ma'anan nasikh ne ba shine nasikh din ba <laughs> naskul hukumi din ai nasikul hukumi ne ya shine abinda daukewar hukuncin yake samuwa da shi abinda ake nufi da al-khitab min an yakuna haqiqatan aw taqdiran shi wannan yafi gamewa ya game a ya wato ya game sama da kasancewarsa haqiqa ko abin kaddarawa don haka fi'ili sai ya shiga ciki daga wannan aka sani cewa babu nafkh bil ba a yin nafi bil ijma ijma'i ba ijma'i ba khitab bane hmm. kuma zance akan wannan zai zo haka nan ba a yin nafi bil aqli da hankali wa qawlu ba'd al usuliyyin maganar waɗansu daga cikin malaman usul yajuzu bihi ya halatta ay nafi da hankali dalilin su suka ce wanda kafafunsa suka kashe suka karye gaslin rijlain to farlancin wanke kafafu sun fada a kansa to kuma suka ce wannan ai ta hanyar hankali ake samu saboda haka dole ya kamata a sa cewa akan yi raf'ul hukumi bil aqli wannan maganan abin wato rusewa a bar ba karɓaɓɓiya ba ce a bar juyar da ita ce a kansu wannan ya saba ma istila kamar yadda na bayyana shi a cikin al-is'af to ka je ka duba littafin is'af wane ne a turmisi eh? is'af zawin nazar turmisi wace manzuma ya yi sharhi akwai isaf banda alminhaj ya faɗa a cikin mukaddiman ne barin na ba bihi fa'innahu muhimmu bihi صاحبه أو عرف الوقت ولو صح حديث وعلى ترك العمل أجمع فالوفق على الناسخ دل yace fa'ana bihi ka lura ka kula da wannan ilimin fa innahu muhimmi domin ilimi ne muhimmi wa ba'dhum atahu fihi alwahmu sashin malamai wahami ya zo masa wato a cikin wannan a cikin wannan ilimi yu'rafu bin nafsi to ya ake sani shi annafakh cewa an shafe hukunci yace yu'rafu bin nafsi min ash-shari ana saninsa da nafsi daga shari kamar ya ce na da na kuntu haitukum an ziyarati al-quburi ala fazuruha kaga wannan bayani ne akan cewa an yi nasko hmm. uh, kad kuntu haitukum anil intibas fantabidu fil asqiya wa fil asqiya wa zarul muskir hadisin Allah a buraida ko aw sahibihi ko daga sahibin ashari din shine sahabi sahabi yace wannan hukuncin an shafe shi mm. aw urifa al-waqt ko kuma in aka san lokacin an san cewa umarnin farko ga lokacinsa an san kuma lokacin umarni na ƙarshe to na ƙarshen sai ya zamanto shine nasikh na farkon ya zama to shine manso walau saha hadithun da kuwa a hadisi walau saha hadithun da koda hadisi ya inganta a wa'ala amal ujmi'a sannan aka yi ijma'i akan rashin aiki da wannan hadisin falwafko alan nasi hidal, to wannan abin da shi alwafko al'ijima ɗin na wannan ijima'in da aka samu wannan shi nuni yake akan nasir ba shi ne yake yin nasko ɗin ba mhm. fa'ana bihi fa'ana bihi wato ka kula da wannan fanni wato da ilimin an annasku domin shi fanni ne muhimmi

sayyidina ali radiyallahu anhu ya wuce da wani mai wa'azin turmi na'am tasifi ne kawai bayan zama gama tasifi ba ya musu tasifi mhm. ka san annasikh wal mansukh sai ce bai sani ba ya ce ka halaka ka halakar imam zuhuri ya ce wato sanin nasikh alhadith daga kuma sanin hadisi mai shafe hukunci da kuma wanda aka shafe hukuncinsa wannan ya gajiyar da alfuqaha ya kuma kasar da su wato ya wahalar da su ma'ana وكان الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه فيه يد الأولى إمام الشافعي أولا فني ينادى wato a tamakkuni mai tsawo wato yana da hannu mai tsawo bi ma'ana ya kai ma abubuwa da suke da rintsi a wannan fannin shi ne ma'ana tsawon hannunsa da kuma rigaye na farko shi ya riga tunda ya rubuta muktaliful hadis iftilaful hadis imamu ahmad ya faɗa ya ce ma muhammad ibn muslim ibn wara alhali shi ya zo daga misra ka rubuta littafin imamu shafi'i sai ya ce a'a sai ya ce farratta farratta ka gajiya wato ka kasa ka yi taƙasiri ba mu san menene mujmal wanda aka kawo hukuncinsa a dunkule ba daga kuma wanda aka fassara shi ba mu san menene hadisi da yake shafe hukunci ba daga wanda aka shafe hukuncin nasa sai da muka zauna da shafi'i Allah ta'ala yadda da shi wa ba'dhum sashin su ay sashin malaman hadisi daga cikin waɗanda suka yi rubutu a wannan fanni a alwahamu wahami kuskure ya zo masa a cikin wannan fanni wato ya rubutu a kai kuma ya kurakurai yanda ya shigar da abin da yake ba nasikh mansu ba bane saboda ɓuyar ma'anarsa da kuma ɓuyen sharaɗinsa saboda haka sai ga mutum sai ga an yi da'awar cewa wannan hadisi nasir wannan nasir wal mansukh ne bai ma kuma ba haka bane hmm. sannan shi nasikh al hadith da mansukhahu hadisi mai shafa hukunci da wanda aka shafa hukuncinsa yana kasuwa wato kashe-kashe akwai wanda ake saninsa da nafsi, wato bayyanawa daga ashari shi sahibu shari'a shi ne annabi sallallahu <coughs> alaihi wasallam da shi kamar faɗinsa na kasance na hana ku ziyarar makabarta yanzu ku ziyarci kaburbura وقلت نهيتكم عن لهوم الاباء فوق ثلاث فكلوا ما بدا لكم دا نا هنا كو نا كسانشي نا هنا كو cin wato naman ajiye naman layya har ya wuce kwana uku ku ci wato kuna cin sa bayan kwana uku yanzu ku ci duk yanda ya bayyana a gare ku duk yanda kuka so muslim ya ruwaito wannan aw min sahibihi aw min sahibihi wannan kashi na biyu kenan wannan wato hakikatan ba wai aqsamul nasikh wal mansukh bane bal wato turuq ma'rifatin nasikh wal mansukh hanyoyin da ake sanin sa mm. na'am sannan wanda daga wanda yazo daga sahibin sahibin annabi sallallahu alaihi wasallam ad yana koma zuwa ga shi ash-shari' kamar kaulin ubay ibn ka'ab hadisan الماء من alma ana wanka idan ruwa ya fito daga mutum أنا وانكا إذن رواية ne دقا متن رخصة sannan daga baya aka yi umarni da yin wanka kaga wannan bayyana yake cewa alma'u min alma' mansu mm. Abu Dawud da Tirmidhi suka ruwaito shi kuma suka inganta wannan hadisin وقال جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله يتي كان آخر آخر الأمرين ترك الوضوء من رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان أكوي من رسول الله صلى الله عليه وسلم sakata amma shi ma wannan yayi ilhakin sa ne daga riwayar hadisi ba wai yana a cikin nusakh yake ba a ƙarshen al'amura guda biyu daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne barin yin alwala daga abin da aka dafa shi da wuta. Abu Dawud da wani taskar to wannan hadisi. Mhm. Eh. Washtarat al'usuliyu na huna, huna, a nan wajen wato maganar sahabi, malaman usul sun sharɗanta an yi hubira bitta akur cewa shi sahabin ya bayyana jinkirin kamar yadda jabir ya ce akhiral amraini da shi sahabin zai ce wannan hadisin nasihun mai shafe hukunci ne wannan ba zai zamanto ba za a tabbatar da nasku da shafewar hukunci da shi ba domin yiwuwar cewar wannan ya faɗe shi ne bisa ijtihadinsa sai dai al-imamul iraqi ya ce sakin da malaman hadisi suka yi shine ya fi bayyana kuma shine ya fi shura wato ba tare da wani kaidi ba domin shafewar hukunci ba a tafiya ya zuwa gare shi da istihadi da ra'ayi ana zuwa gare shi ne yayin da aka san tarihi su ka sahabbai aura'u aura'u sun fi wara'u min an ya kuma da ɗayansu wato ɗaya daga cikinsu ya yi hukunci akan hukunci na shari'a da cewa an da cewa an shafe wannan da cewa an shafe wannan hukuncin ba tare da sanin wato jinkirin abinda hadis wato hukuncin da ya shafe wa ba an fahimci abinda imamul iraq yake bayyanawa ko? na'am al’imam shafi’i radiyallahu ta’ala anhu ya yi itlaƙin wannan shi ma har wa yau au orifal waktu ko kuma aka san lokacin ai tarihu rujin hadisai ne matsalan wato ai ma'ana ya san tarihin zuwan hadisan guda biyu ta wato a bisa misali kamar hadisin shaddad ibn aus marfu'an aftar alhajim wal mahjum mai yin kaho da wanda aka yi masa kahon duk sun karya azumin su abu dawud da wannan sa suka ah, suka ruwaito shi to a imamu shafi ya ambata cewa wannan hadisin mansukh an shafe hukuncin sa da hadisin ibn abbas annahu sallallahu alaihi wa sallam ihtajama wa huwa muhrim cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yi kaho alhali yana cikin halin ihrami rawahu muslim muslim ya ruwaito shi saboda ibn abbasin ya kasance tare da annab sallallahu alaihi wasallam a halin ihrami a cikin hajjin bankwana shekara ta goma a wani ruwato waɗansu asanid na hadisan shaddad kuwa cewa wannan ya kasance wato a lokacin fatahu makka a shekara ta takwas to kaga nan an san tarihi amma ba zai yiwu ba cewa ibn abbas yana riwaya ne daga riwayar sahabi ba a lokacin ya je hajjin ba da shi ne aka je hajjin tare da shi ba idan wani sahabi ne ya gaya masa fa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaho yana cikin ihrami tunda babu nasi akan cewar ya gani ne muje da hadisi zai inganta wato ta inda yake ya cika sharaɗin inganci wanda ya gabata walakin ala tarki al'amal bi zalika ujmi'a sai dai aka yi ijma'i akan barin aiki da wannan hadisin da ya cika sharaɗin inganci ai malamai suka yi ijma'i akan rashin aiki da shi to wannan ijma'in ba zai zama to mai shafewar wannan hadisin ba sai dai zai nuni ne akan samuwar sai dai yayi nuni akan samuwar wato hadisin da ya shafe wannan hukuncin nasa kamar hadisin tirmidhi daga jabir Allah ya yarda da shi ya ce mun kasance idan muka yi hajji tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to mun kasance muna yin talbiya ga mata kuma mu yi jifa ga 'ya'yanmu wato ga yara

la yuhkamu alaihi domin ba za a yi hukunci akan hadisin da shafewa ba saboda ijma'i akan rashin aiki da hadisin sai an san ingancin hadisin domin in ku ba haka ba zai iya yiwuwa cewa ma hadisin kuskure ne to a dai wato a magana dai mai a tattararriyar magana shi ijma'i la yansahuhu shai ba abin da yake shafe shi kuma shi baya shafe waninsa ah. baya shafe abin da me yasa baya bai yasa wani abu baya shafe shi la yansahuhu shai ba abin da yake shafe ijma'i al'umma ta al'umma ba za ta yi a ijma'i ai ba zai zamanto ba sai bayan ba zai zamanto ba sai bayan wahayi sai bayan bayan nusus eh shi nake cewa idan har aka yi ijimai kuma ijimai ba zai kasance ba sai bayan lokacin a wahayi bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ake ijimai to bayan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai nasakh hmm? sau da ka ijimai ba zai yi a shafe shi ba ah, ah, shi na'am mhm. wala yin sahu gaira huka wannan wabe ba zai shafe waninsa ba mhm. walakin ya dullu وجود ناسخ nasirin gaira وجود sai dai yana nuni akan samuwar wani abu da yake shafe hukuncin wanda yake ba wannan ba shi ijma'in ba لأنه إنما ينعقد بعد وفاته صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الله عليه وسلم دومين شيء إجماعي بايا wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ijma'i a zamaninsa domin a zamaninsa sallallahu alaihi wasallam hujja a cikin abin da ya faɗa ne ba su ba ba su sahabbai ba su musulmi ba kuma babu nas bayan rasuwarsa sallallahu alaihi wasallam kuma da saboda kasancewar cewa dole ne a samu madogara ga ayi nasu saboda haka shi nassin da ya shafe hukuncin shine madogarin ijma'i sashin malamai masu tabbatar da matsaloli na ilimi ya ce to a bisa wannan za a ɗauki maganar imamu shafi'i a ta'ala anhu cewa shi nassi kamar yadda yake tabbatuwa da wannan yana tabbatuwa da ijma'i Allah matsaukaki shi ne mafi sani سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك